الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه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 da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na asabar yau muna talatin ga watan juma'a ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda kuma yi daidai da ashirin da hudu ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wani majalisi na mako mako da muke karatu a cikin wani littafi mai suna at-tajrid as da li ahadith al-jami' ahmad ibn al rahimahullah ta'ala darasin mu na 222 a cikin wani littafi inda muke hadisin abu musa al-ashari رضي الله تعالى عنه ya ji manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-mu'minu lil-mu'mini يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم شو مؤمني ده مؤمني إن جمع صلى الله عليه وسلم يشي كمر جيني ده ساشن سيكي كرفق الساش سيئة صلى الله عليه وسلم يحدى أكن كان أن يلقنسا wani hadisi mun fara magana a akan sahabin hadisin abu musa al kasancewar a bisa yadda yake tsammani ba mu yi magana a kansa ba a baya kuma magana a kansa tana da muhimmanci musamman saboda wata ƙabiya da take da alaƙa da shi abu musa al abu musa al-ash'ari sunan shi abdullahi bin qais ibn haddar ibn harb kamar yadda muka ambata a wancan karatun mun faɗi nasabarsa mun faɗi daga garin da ya fito ya fito daga ƙasar yaman ya zo ya musulunta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya koma zuwa garinsa yaman daga nan kuma da shi da jama'arsa wanda suka musulunta waɗanda ake ce musu al'ashariyuna suka ɗauki jirgin ruwa domin su taho madina jirgin ruwan nasu igiyar waɗannan ta kwashe su sai ta watsa su ƙasar eh, wata habasha a wancan lokaci wanda ita ce ƙasar eritrea a yanzu ta watsa su can daga can kuma sai suka haɗu da waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa habasha tunda har zuwa wancan lokaci akwai irin su ja'far ibn abi talib bai taho ba da shi da jama'ar da suke tare da shi sauraka suka ɗau jirgi suka kuma tahowa gaba daya suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama a haiba ya gama yakin haibar ya ci yahudawa da yaki to lokacin ana raban ganima da suka zo su ma aka raba ganima aka basu to mun faɗi kaɗan daga cikin falalarsa da irin addu'a da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa da kuma yabo da ya samu kasance wasu ɗaya daga cikin makaranta alƙur'ani ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su zaƙin murya suna karatun alƙur'ani kuma har ya zanto annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son ya saurari karatun alƙur'ani daga bakinsa annabi yake cewa law ra'aitani astami'u ilayka al-bariha laqad utita bismara min mazamiri ali daud ina ma ka ganni ajiyar da daddare ina sauraron ka lalle an baka zaƙin murya kamar yadda aka bawa annabi daud alaihi salam sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya ji karatu daga wajensa haka yana ɗaya daga cikin kididdigaggun sahabbai da suka karanta wa annabi qur'ani kamar abdullahi dan mas'ud kamar ubay ibn ka'ab to da shi abu musa al-ash'ari yana cikin waɗanda annabi ya saurari karatun alqur'ani daga bakin su ba shi ba ma wato sauran sahabbai duka suna sha'awar su ji karatun alqur'ani daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabe shi ya bashi wato ya tura shi kasar yaman da shi da mu'ad domin su yi da'awa a can su kira mutane zuwa ga addinin Allah wanda wannan yake nuna cewa mutum ne wato amintacce adali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi har ya aika shi don ya zanto wakilinsa wajen kiran mutane zuwa ga musulunci haka nan lokacin na abubakar haka nan lokacin na umar duka ya yi ta rike mukamai a ƙarƙashinsu sai na umar ya yi wato amfani da shi sosai wajen ya nada shi wato gwamnanta a basra sannan sai na umar yana daga cikin mutanen da yake son ya saurari karatun alkur'ani daga wajensu idan ya haɗu da shi sai ya ce da shi zakirna rabbana ina mana ubangijinmu sai ya zauna ya karanta masa alkur'ani saulaka sai na umar ibn al-khattab yana daga cikin mutanen da yake samun ɗaya kewa da su wato abu musa al kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shi shugabanci yayin da ya tura shi zabid da adam zabid garin da shi wannan mawallafin littafin ya fito daga ciki muna cewa al-zabidi to zabid cikin kasar yaman ne to abu musa al-ash'ari ya yi zama a can a matsayin wakilin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da abu musa al-ash'ari shi da mu'adh bin jabal sana zamanin sayyidina umar yayi gwamna a kufa yayi kuma gwamna a basra ibn sa'ad a cikin littafin sa sa'ad tabaqat ya rawaito da isnadi sahihi daga ayyub ibn abi tamima al-ikhtiyari shi kuma daga muhammad ibn sirin yake cewa umar cewa a sham akwai mutane arba'in kowanne daga cikinsu ya cancanci shugabanci al'umma saboda haka ya aika cewa yana neman su sai ga jama'ar sun zo tare da abu musa ashari a cikinsu سيدنا أبو عمر بن الخطاب يتشو أبو موسى الأشعري إني أرسلت إليك لأرسلك إلى قوم عسكر الشيطان بين أظهرهم نا أيكا مكك زوني جد أيكا كذوى بغس متاني لشيطان يسن سني أتكس أبو موسى يجو أن تنتي فلا ترسلني توكرك تورا لك سيذا تورا فتكم متاني لشيطان يسن سني أتكانا da ce a kanka tura ne sai ya ce da shi inda biha jihadan au inda biha ribatan ai in ka je san jihadi ka ce in ka je can ribat ka ce ka je ka yi dako ne fi sabilillahi saboda haka sai ya tura shi kasar basra a wancan lokacin alhassan al-basri shahararren malamin nan na tabi'ai mai yawan ilimi da tsoron Allah mutumin basra yake cewa ma qadimaha rakibun khairun li ahliha min abi musa ba wani mahayi da ya zo Basira wanda ya zanto alkhairi ga mutanen Basira kamar abu musa lashari ba mutumin da ya zo Basira akan abin hawansa da ya zanto mafi alkhairi ga mutanen Basira kamar abu musa lashari wannan magana ta shi zahabi ya ambace ta cikin sirr alamin nubala jaladi na biyu shafi 389 haka nan al'ijili ta daga cikin malaman hadisi a cikin littafin sa afirkat na biyu shafi 52 yana cewa cikin maganar da ya kan abu musa al'ashari yake cewa sai na umar ya tura shi a matsayin wakilinsa zuwa basra ya ce kuma huwa afqahuhum wa a'lamuhum shi ya fi kowa ilimi a lokacin a basra shi ya fi kowa sanin addini a basra wannan hakanan a lokacin zamanin sayyidina usman shi ma ya tura shi gwamna kufa sannan kuma ya yi yaƙe-yaƙe wanda har ya wato cikin ƙasashen da abu musa da shari'a jagoranci shigar musu da musulunci akwai garin tustur hakanan al-imam zuhri muhammad ibn shihab az-zuhri yake cewa an nada usman khalifa sai abu musa abu musa al-ash'ari sai bar basra sai usman ya cire abu musa al-ash'ari daga gwamnan basra ya nada abdullahi ibn amir ibn quraish abu burda da yake da abu musa al'ashari ɗaya daga cikin tabi'ai ne yake cewa ya ji mahaifinsa abu musa al'ashari yana rantsuwa lokacin da aka cire shi daga mukamansa a basra dan abin da ya fito da shi na kuɗi bai fi dirhami ɗari shida ba duk da ya daɗe yana rike mukamai daban-daban tun zamanin manzala yake ba shi mukami har zamanin sai na usman amma abin da ya fita da shi a hannunsa da bai bidara mai ɗari shida ba ya ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen shigar da musulunci garuruwa na duniya kamar asbahan ya shigar shi shigar da musulunci can a ƙarƙashin jagorancinsa a zamanin sai na umar hakanan garin tustur shi ya shigar da musulunci shi ma a zamanin sai na umar an ce al'ahwal al'ahwaz yana cikin kasar yana cikin iran dan ba shi ya shigar da musulunci nan a shekara ta goma sha takwas a ga shi ma zamanin sai na umar hakanan garin arruha da su mai da sauran garuruwan da suke kewaye da su duk yana daga cikin wanda ya jagoranci mayaka aka shigar da musulunci waɗannan garuruwa shi ya sa mutane da yawa suka yi teba masa a rayuwarsa آه، الأسود ابن يزيد هذا من جمع كان أبو الحسن البصري لكي شبابه ونمهي ليتبع شبوة قرم بصرة ما في الخير إذا متانا بصرة كما أبو موسى الأشاري فهكنا الأسود ابن يزيد النخعي تو كوفني يكي لم أرى بالكوف من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم من علي بن أبي طالب والأشاري sahabban annabi sallallahu alaihi da suka zo mana kufa sahabbai da dama sun shiga garin kufa yace to amma cikin sahabban da suka zauna kufa ban ga mai ilimin mutanen nan guda biyu ba Ali ibn Abi Talib da Abu Abu Hassan al-Ashari Abu Musa al haka nan Masruq ibn al-Ajda shi ma ɗaya cikin tabi'ai malaman tabi'ai ne na garin Kufa shi ma yake ba da labarin cewa waɗanda suka yi suna da ƙwarewa a cikin alƙalanci mutum shida ne ya ambaci umar ya ambaci ali umar ibn al-khattab da ali ibn abi talib da ibn mas'ud da ubay ibn ka'ab da zain ibn thabit na shidan su shine ya fi ambaci abu musa na shari sauraka ana lissafa shi cikin ƙwararru wajen iya wato alƙalanci wannan magana tana da muhimmanci kwarai da gaske idan muka zo maganar التحكيم قضية التحكيم ذا برس الشيدة عمر بن عمر بن عمر بن العاص عذابي matsalar da ta faru tsakanin Muawiya da Sayyidina Ali radiyallahu anhu wannan magana ta masruq tana da amfani wajen ka gane yadda lamarin yake domin gashi nan yana cewa yana ɗaya daga cikin ƙwararrun alkali guda shida ya ambaci umar ya ambaci ali ya ambaci ibnu mas'ud ya ambaci ubay ya ambaci zaid ibn thabit sannan ya ambaci abu musa na ashari to haka nan ash-sha'bi amir ibn shurahbi ash-sha'bi shi mutumin kufa ne yake cewa yu'khadhu al-ilmu an sittah mutum shida a gurin sai kamata a karbi ilimi a lokacin su ya ce umar da abdullahi nan yana nufin abdullahi ibn mas'ud umar da abdullahi idan mutumin kufa ya ce abdullahi to yana nufin ibn mas'ud idan mutumin madina ya ce abdullahi yana nufin ibn umar idan mutumin masar ya ce abdullahi yana nufin abdullahi ibn amur ibn al'as don kowane in mutumin makka ya ce abdullahi yana nufin abdullahi dan abbas sauraka sha'abi mutumin kufa ne ya ce yi ukazul ilmu an sitta umar wa Abdullahi wa zait umar da abdullahi da zait ah, umar ibn al-khattab da abdullahi ibn mas'ud da kuma zaid ibn thabit ya ce yushbihu ilmuhum ba'dahu ba'dan iliminsu yana kama da juna wato ilimin waɗannan mutane uku yana kama da juna sannan ce wa kana aliyun shi kuma na ali wa ubay da ubay ibn ka'ab wa abu musa da abu musa al-ash'ari yushbihu ilmuhum ba'dahu ba'da su kuma ilimin su yana kama da juna yace yaktabisu ba'dahum min ba'd sashin su yana sana daga sashi to suna amfana junansu da ilimi ah, usama ibn zaid al-laifi ba usama ibn zaid ibn sabit ba bin harisa ba wanda wani malami daga cikin malaman madina ya ji daga safwan ibn sulaim yake cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka sani suna fatawa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ne ce mutum hudu ne suke fatawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa akwai umar akwai ali akwai mu'az ibn jabal akwai kuma abu musa al-ashari to duk ga wannan yana nuna maka wane ne abu musa al-ashari saboda haka labarin da za mu tattauna a kansa gaba wanda yana da muhimmanci musamman ma a cikin harkar yaƙi da mummunar aƙidar shi'a da kuma mummunar aƙidar waɗanda suke yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani gani saboda wasu miyagun ruwayoyi marasa inganci da suka cika wasu littattafai ake karanta musu saboda haka suke musu kallon reni to bayanin da za mu yi nan gaba in lokaci ya ba mu to waɗannan maganganun za su haska maka ka fahimci cewa lallai wannan magana maganar banza ce domin ka san wane ne abu musa lashari wani matsayi yake da shi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani matsayi yake da shi a lokacin sahabban sa khulafa'ur rashidun sannan wanda matsayi yake da shi a cikin tabi'ai manyan malaman tabi'ai za mu ga ta ko'ina yabo yake sha musamman wajen iliminsa akwai wata shubuha akwai maganar ibadarsa mutum ne mai ibada kwarai da gaske الذهبي أتكن سير علام النبلاء ينتي وقد كان أبو موسى صواما قواما ربانيا زاهدا عابدا ممن جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر لم تغيره الإمارة walaktarra bin duniya ya ce abu musa al'ashari mutum ne mai yawan azumi mai yawan tsayuwar dare mutum ne na allah rabbani ne malami ne na allah mai gudun duniya mai yawan bautar allah wanda ya tara ya haɗa tsakanin ilimi da aiki da ilimi da kuma jihadi don ɗaukaka addinin allah mun ji irin garuruwan da ya shigar da musulunci ya jagoranci rundunar wanda suka shigar da musulunci a cikinsu sannan wasu alamata sadri mutum ne da ba shi da kullum kowa ko ba a zuciyarsa zuciyarsa fayo take simul take ba ya da kullatar wani ko hasadar wani ko jin kyashin wani ko jin haushin wani babu wannan a ransa zuciyarsa a wanke take ya ce lamtu ga girma imara shugabanci bai canza shi ba ba kowa ba ne zai zama kowa kuma ya zama yadda yake a kasan shi ba kowa ba ne wani yadda kasan shi yayin da ya taka wani matsayi sai ya zama wani abu daban wani su suka fi yawa a rayuwa wani za ka gan shi masha Allah abin a yaba masa amma ranar da ya samu wani abu na ɗaukaka sosai kuma ya zama wani abu daban ka ji ka ba shi ba ka ga kamar ba shi ba hatta magana ta ta ya canza yadda yake muku magana sai ka ga ya rage bolon yana ƙasa ƙasa da muryarsa yana yin ɗai ɗai ɗaya wai su manya ne yanzu ba ba kamar da baya dariya baya sakin fuska in mai raha ne zai daina raha wai ka arena shi ce baka yanzu ba da bace to shi ne zahabi ya ce lamta gayyarhu imara shugabanci bai canza shi ba ce walantar rabin duniya bai rudu da duniya ba duniya ba ta yi nasarar rudarsa ba salih ibn musa talhi ya ji daga babansa yana cewa ijtihad al-ash'ari qabla mawtihi ijtihadan shadidan kafin mutuwarsa ya ƙara ƙaimi wajen bautar Allah nesa ba kusa ba ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa sai iji tihadinsa wajen ibadar Allah ta yi ƙa faƙila lahu sai wasu suka gairin yadda yake matsawa kansa wajen bautar Allah sai aka ce da shi lau amsakta wa rafakta bi nafsika isa ba za ka ɗan rage ba ka tausaya wa kanka sai ya ce innal khayla idza ursilat faƙara qarabat ra'sa majraha akhrajat jami'a ma indaha wallazi baqiya min a aqallu min Ya yace ba ku ga doki ba yayin da aka sukwane shi ya nufi inda zai je to da ya kusa zuwa inda zai je sai ya ƙara gudu sai shi kenan sai kaga ya ƙara su kwana ya ce to nima abin da ya ɗan rage mun kaɗan ne don haka dole ya ƙara gudu falon ya zala ala zalika hatta mata haka bai gushe ba yana kan haka har ya mutu sauraka mutum ne mai ibada mutum ne mai ilimi mutum ne mai hikima mutum ne mai son zaman lafiya mutum ne mai gudun duniya abubuwa da dama na yabo sun tattara gare shi ga addu'a da ya samu ta manzo sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ya roƙa masa gafarar zunubinsa akwai wata shubuha wadda alfasawi Sufiyan ibn yaqub alfasawi a cikin littafinsa al-ma'rifatu wat-tarikh a cikinsa ya kawo ta a mujalladi na biyu shafi ɗari bakwai da saba'in da ɗaya ya yi ruwaya da kyakkyawar salsala so sanadi sahihi daga al'amash suleiman ibn mihran abu muhammad ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi daga shaqiq shaqiq ibn salama abu wa'il ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran abdullahi dan mas'ud shaqiq abu wa'il yake cewa mun kasance tare da huzaifa wanda huzaifa huzaifa ibn al-yaman sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mai daraja sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallam abokin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi ya sanar da shi munafukai ɗaya bayan ɗaya dinga gaya masa wane munafiki ne wane wane da kake gani ina munafiki ne wane wane amma sirri ne wannan iyali huzaifa ibn al-yaman yana zaune inji shi shaqiq ibn eh, abu wa'il yace muna zaune tare da huzaifa fadakhala abdullahi wa abu musa yana nufin abdullahi ibn mas'ud da kuma abu musa al-ashari sai suka shigo majalisin da suke zaune a masallacin da suke suna zaune a cikin masallaci sai ga su sun shigo faƙala sai huzaifa ya ce ahaduhuma munafiq ɗayansu munafiki ne abdullahi ibn mas'ud kuwa ya san shi makarancin qur'ani wanda annabi yake san ya karanta masa qur'ani shi ma abu musa lati ashari din haka ga irin yadda annabi kada alaihi ya karbe shi hannu biyu ga irin yadda ya dinga bashi yake dinga tura shi a matsayin wakilinsa ya je isar da awa har ya bar duniya suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake son karatunsa bai taba sukansa ba ga yadda khulafa su ma suka karbe shi suka rika bashi mukami ga yadda sahabba abinda malaman tabi'ai suka yi bansa a nan ga shi mutum biyu sun shigo abdullahi dan maso, da abu musa al-ash'ari amma huzaifa ya ce ma munafiq kuma ga shi abu zai faɗi da an ce sahibu sirri rasul sai ya ƙara kuma da cewa inna ashbahan nasi hadiyan wa dallan wa samtan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abdullah wanda ya fi kowa kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen shiriyarsa da wajen wato ɗabi'arsa da wajen hai'arsa yanayinsa shi ne abdullahi ɗan masud kaga shi ya wanke shi to kuma da masubi ne to kaga a nan ne kafa take zamewa a nan ne wanda bai yi ta tsantsan ba sai shiga haƙƙin bayan Allah ruwaya ce sahihiya ba ta da wani bara gurbi a cikin ta duka malaman ƙwarai ne dukansu shi al'amash shaqiq abu salama sanadin ta sahihi ne har zuwa al zahabi ya kawo ta a cikin ruwaya sai ya ce ma adri ma wajhu hadha al-qawl shi na ce na kasa gane wannan magana wannan zahabi ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu ne na musulunci ɗaya daga cikin manyan almajiran ibn taimiyya kuma matanin tarihi da ya kawo maganar a cikin siyar alamin dubala. sai yake cewa ni na kasa gane wannan abu abdullahi ibn numair minhu thumma yaqulu al-a'mash abdullahi ibn numair ya ji wannan daga amash sai amash wanda shine yake bada ruwayar in ya kawo sai ya ce haddas haddathnahum bi ghadabi ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fattakhadhuhu dinan mun ba su labarin fushin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun mai da shi addini an fahimci me yake cewa yake cewa mu muna ba su labarin wani abu da sahabbai yake faruwa a tsakaninsu na fusata na fushi su yi wata magana a cikin fushi wani kuma sai mai da ta addini ah, sahabbai ba mutane ba ne mutane ne ɗan adam ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ana basharun mithlukum aghdabu kama taghdabun wa ansa kama tansawun fa idza nasitu fadhakkiruni shi ne mutun ne kamar ku ina fushi kamar yadda mutane suke fushi saboda ka yi fushi a tsakaninsu wani ya bata ma wani to shi kenan mu kuma abinda muka sani muka faɗa wasu su mai da shi addini sai su fake da shi sai su ta zagin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zahabi kamar da ya fara cewa ya ce ya kasa gane wannan sai ya ce rumiyal a'mashu bi yasiri tashayyu'in fama adri ce shi da a'mash an dan jefe shi da wani shi an ci kadan amma dai ya kasa gane wannan ko shi a yi to a'mash ba shi a bane babban malamin hadisi ne kamar yadda shi zahabi ya sakarantar da wannan sai ya ce wala rai ba amma ba na shakka in ji shi zabi an na gulata shi'a waɗanda suke baƙaƙen shi'a masu zurfin ra'ayin riƙau na shi'anci yi fi zuna a ba musa ba sa shan abu musa al'ashari likaunihi ma katala ma aliyu saboda bai yi shiga yanki tare da sai na ba. kun san lokacin da yaƙi ya kaure tsakanin mutanen iraq ƙarƙashin jagorancin sayyidina ali da mutanen sham ƙarƙashin jagorancin sayyidina muawiya akwai daga cikin sahabbai da wasu waɗanda suka ce ba za su shiga faɗan ba domin faɗa ne na fitina ba jihadi ba ne faɗa ne na fitina da shaidan ya rura wutarsa don haka su ba za su shiga ba daga ciki akwai abu musa al'ashari irin su sa'ad ibn abi waqqas irin su sa'id ibn zaid irin su abdullahi ibn umar irin su da yawa suna nan waɗanda suka ce ba za su shiga cikin yakin to abu musa al'ashari baya daga cikin waɗanda suka shiga yakin tare da sai na ali to wanda yana ɗaya daga cikin abin da ya sa shi a suke jin haushinsa ma'ana ya ƙi taimakawa ali sun malamma hakkamahu aliyun ala nafsi ya azalahu sannan suke ce wai lokacin da ali ya ɗauke shi a wakilce shi lokacin da za a warware rikicin za a yi sulhu da ya tashi sai ya ce ya tsige ali ba haka labarin yake cewa ba za mu zo kansa wa azala muawiya ce ya tsige muawiya ya tsige su duka a sake sabon zaɓe wa bin ibn umar ya nuna ɗan umar ya ce a sashi faman tazama zalika hal amma al'amarin bai gyaru ba to ya ce waɗannan dalilai suka sa shi'a suke jin haushinsa don haka irin wannan ruwayar za ta iya zamantowa daga wani wanda yake da wani sofanin shi'a yana shara zuwa ga al'amash ibn al-wazir muhammad ibn ibrahim ibn al-wazir mai littafin الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ثم يمني to a cikin wannan littafin mujallari na tsaye shafi na 289 ya yi dogon magana akan wannan ya yi dogon magana akan wannan ruwayar abinda yake cewa ya ce wa indi an na haza la yi ya ce wannan maganar ni abu na ba gaskiya ba ce ce abu musa al'ashari munafiki ne ce ba gaskiya ba ce bilmunasaba shi ibn al asalinsa ma shi'a ne shi'a zaidiya dan shi'a ne zaidiya amma daga baya ya fito ya yi fada da wasu aƙidun na zaidiya fada sosai ya rubuta littafinsa al'awasim wal-qawasim mujalladi tara yana yi ma wani malaminsa muhammad ibn al yana masa raddi saboda taba wasu sahabbai da yake yi ya rubuta sifili sifili guda tara kuma cike da hikima wato karanta larabcin littafin wato za ka ga balaga za ka ga kwarewa wajen sarrafa harshen larabci ya ce wa indi an na haza la yusaddaq ni a guri na wannan ba gaskiya ba ne fa innahu mu'aridun bima huwa asahhu minhu bal ma huwa ba'lumu Ya yace saboda wannan ya ci karo da abin da fi shi inganci wanda kowa ya san ingantacce ne can baya mun karanta inda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ne yake wa abu musa al-ash'ari addu'a eh yake cewa Allahumma gfirhu Allahumma li abi Musa zamba ko ba haka ba eh da magana sai yake cewa laysa mura'iya cewa ba mai riya ba ne, ba ya riya وذلك wa حذيفة kana sahiba صاحب العلم بالمنافقين wannan malam ya ce huzaifa ibn al-yaman Allah ya kara masa yarda shi koda yana da ilimi da sanin munafikai فبغير شك أنه إنما أخذ العلم بذلك من رسول الله فباب شك شيما يا سامون من علم نسن سواي منافقي دغوا daga manzon Allah sallallahu to kaga in daga manzon Allah ya samu to lakin lakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walla aba Musa ala al-Yaman musaddiqan wa qadiyan annabi sallallahu da shi ya gaya masa munafikai amma kuma ya ɗauki Abu Musa ya ɗora shi akan mutanen yaman a matsayin wakilinsa sannan kuma ya ɗora shi wakilcin karɓo sadaka sannan kuma ya sa shi alƙali zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yau alƙali eh, munafiki wannan Ya zama wakilin annabi ne ya san munafiki ne ba zai yi ba wa kana yufti wa kana yufti wa yaqdi fi ballati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi zamanihi mun yi wannan magana yana fatawa yana alƙalanci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a masallacinsa annabi zai bari alƙali ne yake zai abin da munafiki ne zai rika yin hukunci ba zai yi ba wa fi ayyamil khulafa'ir rashidin radiyallahu anhu da zamanin khulafa'ur rashidin mun ji yadda sayyidina Abubakar sayyidina Umar duk suka rika daukar shi suna bashi wani matsayi bale ce wa kanat halul munafiqina ahqara min zalika ina yanayin munafukai halin da suke suka kunci kansu a ciki ai yafi wanda wato hali ne kaskantacce wulakantacce ba za su samu wannan darajar da martaba ba فلم يكن رسول الله صلى الله kaza a يولي القضاء منافقا ويقره على الفتوى ba ta yadda za a dan عليه ya dau alƙalanci ya danka hannun munafiki ko munafiki yazo yana bada fatawa annabi ya kyare shi ba zai yiwu ba yana bata mutane addini ba zai yiwu ba wa kadhalika ashabuhu haka nan sahabbansa ba za su yi ba radiyallahu anhu yace fa hadha amrun ma'lumun bid darura wannan duk musulmi da an gaya masa zai ce gaskiya ne ba musulmin da zai karyata wannan wala yu'aradu bi hadithin magnun ba za a dauko wani magana wacce take ba ta da tabbas a kore waccan magana da ita ba ومن الأحاديث المبنونة في الثناء على أبي موسى ما رواه مالك بن مغول وغيره عن أبي بريرة عن أبيه daga cikin hadisai waɗanda suke da rinjayen zato game da yabo da annabi sallallahu alaihi wasallam abu musa al-ash'ari shine abinda malik ibn migwal da waninsa suka ruwaito daga abu buraida daga babansa buraida buraida ibn al-husayn sahabi ne na annabi sallallahu abi musa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da abin Musa ya ce innahu mu'minun munib shi mu'mini ne mai mai da al'amarinsa ga Allah kaga wannan ya riga ya wanke shi lamma qala lahu burayda atarahu ko atarahu yura'i lokacin da burayda yake tambaye sa kana gari yake domin sun shiga unguwarsu suka ji karatunsa yana sallah yana karatun qur'ani mai dadi ce kana tsammani ya rasulullahi wannan akwai yiwuwar da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a mumini ne da bai da al'amarinsa ga Allah annabi ya ce bal mu'minun munib walau kana munafiqan laqtanama al-fursa hina hakkamahu ali wa mala ila ad-dunya wa taba'a man a'tahu minha wa lam yanzur lil muslimina da munafiki ne da lokacin da sayyidina ali ya ce kai zaka wakilce mu wajen sulhu tsakaninmu da mutanen da mutanen mutanen eh, sham to da a ce munafiki ne in ji shi ibn al-wazir yace to da yayi amfani da damar sa da sai ya karkata zuwa ga waɗanda za su ba shi duniya ya ba su gaskiya a lokacin da abin sayyidina muawiya da jama'arsa suna tare da mutane masu yawa kuma inda duniya yake so sai a masa alkawari ma in an yi nasara aka kafa gwamnati za a ba shi wani babban mukami kama bai haka ba sai ce ya tsige su a yadda ruwa ya ta faɗa a yadda ruwa ya ta faɗa da nuna maimaita abinda suke faɗa ne sai za mu zo kan ruwayar sai zai ce diya tsige su to kaga wanda zai ce diya tsige su aka ɗauko kuma abdullahi ɗan umar wani mai gudun duniya wani zahidi dan zuhudu ka bashi wai zai baka ba da ka samu ba abin za ka samu a ƙarƙashin gwamnati ɗan zuhudu walau kana kazalika da maktara abdullahi ibn umar lil khilafa ga shi nan ma maganar ibn al ce da a ce haka yake to ba zai zaɓu abdullahi ɗan umar ce kai za ka zama khalifa ba fa ina abdullahi min a imatin taɓuwa na abdullahi yana daga cikin limaman taqwa wa ma'adin zahadati fi dunya sune asalin ɗan zuhudu a duniya to munafiki ya za a yi munafiki ya zaɓo wani ɗan zuhudu ɗan taƙawa ya ce shi zai shugabance shi haka zai yi ba wal munafiqu inna ma yuhibbu ahlal fisq wal jur'at munafiki ya fi san fasikai marasa kunya Wani za a haɗa baki da su a yi ta rashin kunya a yi abin da aka ga dama munafiki su yake so ba zai so mutane masu taɓawa irin su abdullahi ɗan umar ba wa aidan fa inna aba musa istamarra ala al-ibada kamar yadda muka karanta da su aba musa al-ash'ari ya dage kan bautar Allah wal ijtihad da ƙoƙari wajen bautar Allah fil muddati tawila tun daga farkon lokacin da ya musulunta min awwal islamihi ila an qadin qadat khilafatul khulafa tun daga farkon musulunci yake ta bautar Allah mai yawan azumi mai yawan tsayuwar dare mai yawan karatun qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam duniya yana haka khulafa'ur rashiduna abubakar ya zo ya tafi yana haka umar ya zo ya tafi yana haka usman ya zo ya tafi yana haka sai na ali zo tafi yana haka munafiki ne zai zauna haka Allah ya ce wa zaqamu ila salati qamu qutala yurauna nas tashi dijjikin sa a mace annabi wani irin barazana ne musu ba a lokacin sa ce ba sa zuwa sallah ta shari ba sa zuwa sallar jam'i? ya kusa ya sa a yi wani kirare ma je kona musu gidajen su ba dan su da matansu ba to za a yi munafiki ya zauna ya ta ibada ya ta ibada mun karanta ɗazu magana magana ake cewa ka sassauta wa kanka ka sassauta wa kanka an ga ya tsufa amma kuma bai daina ibada ba ya ce ba ku ga doki ba suka su kwade shi sai ya kusa zuwa inda zai je sai ya ƙara wuta ya ce to ni ma na kusa zuwa ma'ana na kusa mutuwa ya ce to ba zai yiwu ba wal munafiqu yanjumu nifaquhu wala tastamirru lahu al-istiqamatu ala ad-diyan munafiki munaficin sa bayyana yake ko ba zai taba zama mutumin kirki ba wato ya doge a kan haka ba zai yi ba walamma qaruba mautuhu ijtahada fil ibadati ijtihadan shadida malai ce yayin da mutuwarsa ta matsu sai ya ƙara kaimi wajen bautar Allah faqila lahu aka ce law amsakta wa rafaqta bi nafsika me hana ba za ka dan dakata ba ka tausaya wa kanka ka tausaya wa kanka فقال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها يجد من دواكي لأن ذا أسكيس سكس الزوا متبت السكوبة ولا نسو تسيس وقال فتد دكا قرفنس سقار بلو والذي بقي من أجل من أجل أقل من ذلك أبين لي سورانا أجلنا أنك تنسو mala yake sun ba inda homina sabin ila ila islami kamar zuhuri tun kafin ma musulunci karfi a ji tsoron musulmi shi ya shiga musulunci a lokacin da ya shiga musuluncin so musulmin su suke jin tsoro ba so ake tsoro ba wani a ce yana munafici yayin da musulunci ya yi karfi ne ana tsoron musulmi ana tsoron hukuncin musulunci shine wasu suka rinda shiga don su ɓoye kafircinsu to shi lokacin musulunci shi musulmin su ake raraka su suke hujira suna guduwa ba ga shi lokaci tare da mutanen hibu haka shaida ba to kaga munafiki ya zai shiga musulunci wani munafiki ya taba shiga musulunci sai yasa al muhajiruna kakan ba munafiki Allah ce wa man haulakum min al arabi munafiquna wa min ahli al madinati bai ce min ahli makkah ba saboda babu wanda zai shiga musulunci a lokacin da musulunci yake cikin rauni ake bin musulmin da rarraka da tungoma da tuskunawa kuma ya shiga ya munafici to kama ya ka shiga wa kake ji tsoro sai dai ka kala tsoro a cikinsa hmm? saboda ka yana daga cikin na musabiquna awwaluna wal mutahammilina li mashaqqati al hijira ya wahala yayi hijra wa taraka al mala wal watan ya bar garinsa ya bar dukiyarsa wa qad qarana Allahu al ziyari, min ad-diyar Allah ya hada ya gwama fita barin gidaje da kisan kai ya hada su guri guda saboda wahalar da suke tattare da shi da su kamar yadda mutum ba zai so a ce ya kashe kansa ba to haka nan ba zai so a ce ya bar garinta ba walau an naka kan zan alimin an akturu a kusa kuma a wakar gomin da yalikun ma fa a fa'alu illa kalilun ala ce da mun wajabta musu ku kashe kawunan su su kashe kawunan ko su fita da gidan da su Allah ce ɗan kaɗan ne za su zo wannan umarni kaga Allah sai ya haɗa fita daga ƙasarka daga garinka sai ya haɗa shi daga kashe kanka saboda yana zuwa abu ne mai wahala abu musa lashari ya yi wannan ba daga yaba ne taso shi da mutanensa ba har suka kusa halaka a cikin ruwa ba don kuma don su yi hijira zuwa ga musa Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duke sai bar yan uwansa ya bar komai nashi munafiki ne zai wani a faɗi wani cikin a faɗi wani munafiki ne hijira ba wani munafiki ne ya taɓa hijira وليس من في المنافقين من أسلم من غير duk wani مسلمين دول ya musulunci مسلمين تقية فكيف يتصور أن يسلم في أرض بعيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيا زي مسلمتا يتفوت قسا تا inda ba zan musallata kuma yayi musuluncin a can ba ba ba ba amma kai ba na farko dai annabi ba bai mai yaman yake ba kaga ba sai da za a iya ya har ya zo maka ya kuma yana munafiki me dalilin sai na sannan da ya ya da ba sai danne ta munafikin ba sannan sai daga baya zo kuma ya bayyana musulunci sun mai hajiru ila mislaha sannan ya sake yin hijira fa innahu muhajiratul habasha yana daga cikin wanda suka hijira zuwa habasha duk da mun faɗa a baya baya daga cikin muhajiratul habasha amma da ya haɗu da su wajen dawowa zuwa ga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a makka فمن يرائي بذلك تدول لن أيكم وعليه زي رياح فذلك هو لا تبقاتين سنرية بقى وإلى أي غرض يتغسل وعليه وعليه بقعتها ونبولي ذي الجمع ما ونبولي ذي الجمع لولنا فقبها الله من يشترئ على الله ببهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي تر تر دولنا ذي رقعي وألا رشم كنيا ta hanyar ya riƙe wa sahabban manzon Allah kage da alama mala ya fusata na fusata a ce mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza ku zo ku ce kuna kinci wai saboda bai yaƙi da annabi sallallahu alaihi bai yaƙi da sayyidina ali ba saboda yayi kaza ya kaza kaza yace tir da su wa rubbama akada zalika min qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawa sai yake cewa fa in kana sadara min hudayfa shay'un min zalika idan har huzaifa ya faɗi wannan magana in har ya faɗi wannan magana ya ce wa abu musa al'ashari munafiki watakila watakila ijtihadi yayi ya ɗauko wannan fahimtar daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam game da imamu ali radiyallahu anhu da ya ce, la shibbuka illa mu'minun wa la yubghiduka illa munafiq hadisin ah, yana cikin sai muslim hadisin sai na ali babu mai san ka sai mumini babu mai kinka sai munafiki wa akhadha bughdahu li ali to ta ina ya gane cewa to abu musa baya san baya san baya san sai na ali har da zama munafiki ce ta kila kuma ganin cewa bai shiga cikin mayakan da suka taya shi yaki ba to da bai shiga ba to ko munafiki ne tunda bai taya sayyidina ali yaki ba ya ce wa haza hadha kulluhu da'if to ko wannan nema ma sanan ya samu hukuncin wannan magana tana da wannan fahimta tana da rauni fa inda takhallufa la yazillu ala al-mubdi dan bai fita yaki tare da sayyidina ali ba wannan baya nuna baya san sayyidina ali wala yastaddu istikhraj an-nifaq wannan baya nuna cewa shi munafiki ne faƙad ta kallafa an min ayyana sahaba ai ba shi kaɗai ba ne wanda bai shiga wannan yakin ba akwai manya-manyan sahabbai da ba su shiga ba akwai ibn umar akwai imran ibn husayn imran ibn husayn shine wanda mala'iku suke wa sallama na san hadisinsa mashuri da yake karatun Alƙur'ani, mala'iku suka sauko kamar girgije da ya daina suka yi sama ya je ga annabi mala'iku ne da ka ci gaba da karatun nan baka daina ba da an waye gari duk ka su a tsakan gida kowa ta yi suna tsibuna tana jin karatun kurani wannan yana daga cikin waɗanda ba su ke yakin tare da sayan aliba sai a dubi shi a cikin mana fito wa abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri shi ma bai shiga ba wa usama ibn zayd hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da usama ibn zayd dan dilan annabi sallallahu alaihi wasallam dan gaban goshinsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sansa kamar yadda ya so mahaifinsa wa huwa alladhi qala li ali radiyallahu anhu kuma shine yace wa ali wato shi usama usama ibn zaid yake cewa sayyidina ali wallahi law kuntu shidqa al-asad ma takhallaftu anka ولكني ne لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلت بعده أحدا ممن يشهد أن لا إله إلا الله والله قولا إنا تكن tsakanin hauren zaki aka ce za ka fita yaki ba zan so in ki fita tare da kai ba zan so in zama tare da kai sai dai nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama alkawari na rantsi a gaban sa cewa ba zan taba yakar wani mutum ba da yake cewa ashhadu an la ilaha illallah an san ai dalilin da yake fadar wannan ana tuna abin da yasa yake fadar wannan eh lokacin da wani sun fita yaki wani ya su ya ce a shaɗu Allah ila sai ya kashe shi ce ƙarya yake idan ya gan mu ne tsoro ya ji kafiri ne tsoro ya ji sai suka kashe shi labari ya je na da sallar annabi ta masa faɗa ta masa faɗa ka kashe shi a kataltahu ba da an kala la ilaha illallah bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi a shaƙaƙta kalbahu ka tsaga zuciyarsa ne kaga ƙarya yake kaga munafiki annabi ya yi ta maimaita maganar nan usama ya ce wallahi sai da na burin ina ma a ranar na musulunta ba wani tarihi ma da nake da shi a baya tabbas to daga lokacin ya alkawarin ba zai taɓa daga makaminsa ba ya yi yaki ya yi faɗa da wani musulmi to kaga ba ya tarin sai na ali shi ke na sai wani ne shi zai abin nan ibn al-wazir yake cewa ma ai shi kan shi kansa ma kin kin alidin da aka yi magana ya kasance alamar munafirci ne a farkon musulunci ya kasance alamar munafirci ne a farkon musulunci fa innal munafiqina kanu yubghiduna man kana fihi quwwatun ala al-harb domin munafikai duk wani wanda yake da karfin ƙarfi wajen yaƙi ba sa san shi saboda zai yi wa ƙawayensu ta'adi kafirai likara hatihim li kuwatin islam saboda ba sa san musulunci ya ƙarfi wali hada ja a fil hadith saboda haka ne ya zo a cikin hadisi sahihi yana cikin sahihai ne ma sai bukhari da muslim annabi yake cewa bughdal ansari alamatin nifaq cewa san mutanen madina alama ce ta ta imani kin mutanen madina alama ce ta munafici saboda mai saboda su suka tsaya suka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya a dalilin su musulunci ya ƙara ƙarfi duk wani munafiki bai so musulunci ya ƙarfi ba don haka ba zai so wanda ya zama sanadiyar musulunci ya ƙarfi ba na ce to duk wanda kaga baya san waɗannan bayan Allah to munafiki ne wa kazalika hubbuhum wa hubbu aliyin kana zalika fi zamani alamatul imani li hadha al-ma'na ce to nuna kaunar su da san su ko kin su a wancan lokaci yanzu zama alama ce ta mata imani ko kuma kin su alama ce ta munafici fa amma fil a'sar mutaakhira an awwal al-islam fala shi to amma daga baya so gare su ko kin su baya nuna cewa wanda bai bayyana tare da su munafiki ne hujjar sai ce fa inal khawarij yubghiduna aliya khawarij suna san ali ba sa san ali wa yukaffirunahu cewa ba suke kafiri ne ma al ijma'i ala annahum laysu munafiqin tare da ijma'i da ake cewa ba munafikai bane ba sa tare da ali amma kuma an yi munafiki cewa su ba munafukai an yi ijma'i cewa ba munafukai ba ne babu wanda ya ce abin nan khawarij kai ko akwai wanda ya ce musu kai, sai da ce musu yan bid'a karkatattu wa in kana zambuhum azima duk da laifin su ba kankani bane wa muruquhum min al-islam mansusan ficewa daga musulunci da suke yi abin da aka nassanta wal batiniyatu yuhibbunahu ma al-ijma' ala kufri yan batiniya kuma yan shi'ar batiniya yan ismailiya suna san ali tare da ijma'in cewa kafirai ne hatta shi'a Imamiya suna kafarta batiniya yan batiniya kuma suna suke suna san ali shi gina sai zama muminai wa kazalikan rawafin jibin al-wazir ce haka nan rafilawa shi'a mai limami mai limamai sha biyu su ma suna cewa suna san shi ma'a balalihim wa fusuqihim tare da katai wasu da fasikancin su da uzubillahi Allah tsare mu saboda ka kawai don ka ce kana san shi ba yana nuna cewa ka zama mumini ba ko kuma wani ya ce shi ba ya san shi ba lalle zan munafiki ba yace fa hadha wa nahwuhu mimma yuhtamal an yustanad as-sahabi yustanad as-sahabi ila mithlihi fi mithli hadhihi al-umur yace to irin wannan ijtihadin akwai yiwuwar sahabi kamar huzaifa ya dogara da wannan ijtihadin har yayi hukunci na cewa wani munafiki ne in sahad amma shi ibn al-wazir har zuwa yanzu yana shakkar ma ruwayar cewa huzaifa ma ya faɗa yace to in ma ta inganta tana yiwa wani ijtihadin sani to a ɗauka ijtihadin sani yayi kuskure ya fi akan kake ta ijma'i wa hadmul qawaid al-kibari ka rusa manya-manyan jigajigan ka'idoji limulahazati zahiri hadithin ahsanu ahwali annahu mabnun dan kawai kai la'akari da wani hadisi wanda mafi kyan yanayinsa a ce maznun ne ka nuna wani lokaci ya ko ya ilahi to kuma mai kyamara shi ya gaba dauka saboda ka sai mu dakata a nan abin yana da muhimmanci don muna wani lokaci da 'yan karambani da kuma masu mummunar akida suna kokarin su farauto wasu abubuwa irin wannan sai ta zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya dai mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh